وأصحابه وقال قال المؤلف رحمه الله ولما كان ذلك الزيت قد اشتد بطاعه حتى كان أن يضيع بنفسه ثم خالق النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به كان ذلك نورا على نور وهكذا النور قلبه مقيم يكاد يعرف حق فكرته وعقله ولكن لا مادة له من نفسه وجاءت ولكن لا مادة مادة أكوي شدة أكدل ولكن لا لا مادة له في نفسه فجاءت مادة الوهم فباشر قلبه وقالت بشاشته فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه فاتبع له نور الوحي الى نور الفطره نور على نور فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا ثم يسمع الأثر مقارنة لما شهدت فيه سرته فيكون نورا على نور فهذا شأن النور يدرك الحق فكرته مجملا ثم يسمع الأثر فجاء به مفصلا فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والكبرة فليتأمل النبي هذه الآية العظيمة ومطابقتها ومطابقتها لهذا لهذه المعالي الشريفة فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباد المؤمنين النور المعقولة المشهورة بالبصائر والقلوب الذي استلالت به البصائر والقلوب والنور المحسوسة المشهور بالأبصار على الثلاث الأقدار عن الظلم والسفل فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر وكما أنه إذا فقد أحدهما لمكان أو موضع لم يعيش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ومواطن الظلمة حيث النور حيث النور نعم, نعم. لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور في الظلمة التي لا يسلك عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون الفتاة فكذلك أمة فقدت فقد منها نور نور الوعي والإيمان وكذلك أمة فقد منها نور الوعي والإيمان وقلب فقد منه هذا النور فالجسم ولا بد لا حياة له البتة كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه والله سبحانه وتعالى يفرق بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل أو من كان ليسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هذه به من نشاء من عبادنا وقد قيل ان السبيل جعلناه عائدا الى الحرم وقيل عائد الى الحرم وقيل الى الكتاب وقيل الى الايمان والصواب انه عائد الى الروح اي جعلنا ذلك الروح الذي اوحيناه اليك نورا فسماه روحا بما يحكم به من الحياه وجعله نورا لما يحصل به من الإجهاد والإضاعة وهما متلازمان فحيث وجدت حال الحياة بهذا الروح وهنا وجدت الإضاعة والاستنارة وحيث وجدت الاستنارة والإضاعة وجدت الحياة فمن لم يثبت قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن من فارق بدله روح الحياة فهو خالق مضحي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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau 21 ga watan Rabiul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabi da tsayyib min alkalmi tsayyib والنفر ببن معلمنا الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آه، وانا شيني درس من أربعين دهوتو شكونا للتافي آه، وانا كما إلنبا ممان تابا ابن القيم رحمه الله تعالى ينا منا مقنا وتؤكن تفسير فالأر الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وأن آية إتتي آية ابن القيم يفعل من تفسير انتهى wanda Allah subhanahu wata'ala yake maganar cewa Allah shine hasken sammai da ƙasa ce kuma misalin haskensa kamar wata taga ce a cikinta akwai fitila wannan fitila kuma tana cikin karau wannan karau kuma yana wannan yana haske ka annaha kawkabun durri kai ka ce wani tauraro ne mai tsananin haske yuqadu min shajaratin mubaraka yana samun haskensa daga wata bishiya mai albarka zaitunatin wadda take ta ainihin ta zaitun la sharqiyyatin wala gharbiyya ba wacce take ta gabas ba kuma ta yamma ba wato wacce take tsakatsaki ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu Hasken ta yana dab wato da ya haskaka wato manta yana dab da ya haskaka koda ko wuta ba ta shafe shi ba nurun ala nur haske ne bisa haske ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so ga haskensa wa yadribu Allahu al-amsala nas kuma Allah yana buga misalai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga dukkan komai malai yake ga mana wannan misali ne Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa na zuciya zaman zuciya ta mumini hasken da yake cikin zuciyar mumini Allah subhanahu wata'ala yana misalin sa cewa haske ne kamar hasken da yake cikin taga sannan wannan haske ya gamu kuma da wani haske na daban shine hasken wahayi bayan hasken fitira da ta zuciya take da shi wato asalin halitta da Allah subhanahu ta'ala ya halicci zuciyar a akai zuciya ce wacce take babu wani abu na shubha babu wani abu na sha'awa a cikinta a karan farko da Allah ya halicce ta tana haskawa tana kyalkyali to sai kuma wahayi ya zo ya haɗu da wannan hasken da yake cikinta saboda ka sai ta ƙara haske sama da hasken da take da shi shine nurun ala nur ya dillahu li nurihi man yasha to cikin tafsirin wannan aya ko cikin bayanin wannan aya yake cewa walamma kana zalika zaitu qad ishtadda safa'uhu hatta kada yudhi'u bi nafsihi sannan kasancewar yayin da ya kasance wannan man wanda yake na tare da wannan fitila kad ishtadda safa'uhu yayi garai yayi yayi wato haskensa ya tsananta hatta da yi bi nafsi kai ka ce ya wato saboda yadda ya garau ko ya gare kai ka ce zai haskaka shi da kansa sun khalaqa an-nar sannan sai zo ya gaure kuma da hasken wuta fashtaddat bihi ida'atuhu sai haskensa ya kara tsananta daman can gashi ya yi kalkal kamar ma shi karan kansa kawai zai bada hasken sai kuma gashi hasken sai ya haɗu da kuma hasken da yake tare da wuta to wannan hasken nashi sai ya fito ya ƙara ƙaruwa wa qawiyat maddatu in nari bihi shi makamashin hasken wuta din sai ya ƙara ƙarfi saboda ƙarfin wancan haske da yake tare da wato wannan man da man hasken da man wuta din suka haɗu sai suka ƙara ƙarfafar juna sai suka ƙara haske kana zalika nuran alanu to da haka ta kasance sai ya zama na haske ne akan haske sai ce wa haka da almu'minu qalbuhu ya yakadu ya'rifu al-haqqa bi fitratihi wa aqlihi to haka mu'mini yake zuciyarsa haskakawa take kai ka ce in aka bar shi ma da halittarsa ta asali ta ce fitra da kuma hankalinsa zai iya gano gaskiya walakin la maddata lahu min nafsihi sai dai ba shi da sinadarin da shi zai taimaka masa ba makamashin da zai taimaka ba wannan zuciyar har ta iya kaiwa ga cimma fahimtar gaskiya ita kadai duk da cewa ga ta tana da haske faja'at maddatul wahyi sai makamashi ko sinadari na wahayi sai ya zo fa basharat qalbahu wannan sinadarin sai ya hada da zuciyarsa wa khalaqat bashashatahu ta hadu da hasken zuciyar ta gauraye da shi fazdada nuran bil wahyi ala nurihi alladhi fatarahu Allah ta'ala alayhi sai ya kara haske da hasken wahayi akan haskensa na asali da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da shi fajtama lahu nurul wahyi ila nurul fitra sai hasken wahayi ya haɗe da hasken wato fitra halittar asali da Allah ya masa nurun ala nur haske bisa haske kenan fa yakadu yantiqu bil haqqi wa illam yasma' fihi athara iris ya furta ma abin da yake gaskiya ne ko da kuwa bai ji wani wahayi ba da ya zo masa akan wannan gaskiya ko da bai samu wani dalili ba wanda zai iya kafa hujja da shi to amma kiris ya fito ya ce ga gaskiyar inda take saboda wannan fitirar da Allah subhanahu wataala ya halicce shi akan sa tun mai al-athar yana jin abin a ransa kamar ya faɗa ya ce aiko abu kaza ne gaskiya amma ba shi da wani dalilin da zai kafa hujja da shi amma zuciyarsu ta riga ta karantar da shi saboda fitirar da take tattare da ita cewa abu kazan nan shine gaskiya kamar ya fito ya faɗa amma bai mallaki wani dalili ba sai kuma ya saurari dalili mutabiqan lima shahida bihi fitratuhu yayi daidai da abinda wannan fitrar tasa halittar tasa ta zuciyarsa ta asali ta shaida fa yakunu nuran ala nur sai ya zama nuran ala nur haske akan haske fa hada sha'nul mu'min to haka sha'anin mumin yake yudriku al-haqqa bi fitratihi mujmalan yakan riski ko fahimtar gaskiya da halittarsa ta asali amma a dunkule ba zai iya maka bayanin ta filla-filla ba amma zai ji cewa abu kaza shine gaskiya abu kaza ko anya ba shine gaskiya amma ba zai iya cewa ga dalilin da yasa yake faɗar haka ba sun bai yasma asar sai kuma daga baya sai ya ji dalilin ja a bihi mufassalan ya zo da bayani daki daki fayan sha'u imanuhu an shahadatul wahyi wal fitr don daga nan sai imanin sai kafu akan shaida da wahayi zai iya bayar da kuma shaidar da zuciyarsa ta bashi wato abinda malam yake faɗa a nan shine asali a zuciyar kowane kowane mumini akwai wani abu da Allah subhanahu wataala ya dasa na halittar asali wacce ko ita kadai za ta iya nuna wa mutum gaskiya sai dai wasu abubuwa a rayuwa su zo su kange shi su hana shi bin gaskiyar amma zuciyarsa za ta rika hango masa gaskiyar za ta rika nusar da shi gaskiyar zai rika jin ta a ransa sai dai kawai ba shi da wani dalili watakila da zai iya cewa ga dalilin da ya sa zai ce abu kaza ne gaskiya amma zuciyarsa za ta rika saƙa masa haka zuciyarsa za ta karanta masa wannan kamar ma ya fito ya ce ga gaskiyar inda take wannan shine alwa'iz fi qalbi kulli mu'min da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wani mu'mini Allah subhanahu wata'ala yana dasa mai masa wa'azi a zuciyarsa baya ga abin da muke karantawa ko muke sauraro na ayoyin alkur'ani da abin da muke sauraro na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayanan da muke ji daga malamai to bayan wannan akwai abin da Allah subhanahu wataala ya dasa a cikin zuciyar kowane wanda da wannan fitira din za wannan zuciyar ta za ta haska masa gaskiya ko da ko bai mallaki wani dalili karfa maddi da zai iya wa ya ce ga dalilin sa alkur'ani ko hadisi ba amma zuciyarsa tana nuna masa cewa abu kaza ko aika tsalle kan ba shine gaskiya ba ko kuma abu kaza da ake cewa ba kyau anya ko ba haka bane ko abu kaza da nake yi anya ko abin da nake yana da kyau anya ko wannan ya dace zuciyarsa za ta rika gaya masa wannan shi karan kansa zai san bai kyauta ba kamar yadda eh, abin da ne ke cewa kowa bata ya sani to zai ci wannan cewa ya bata din kafin ba a gaya masa ko a karanta masa aya da hadisi shi kansa zuciyarsa za ta karantar da shi abin nan da yake ba da gibe akwai hadisi a cikin eh, jami'ar tirmidhi hadisin annawat eh, ibn sam'an yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daraba Allahu mathalan siratan mustaqima وعلى جنب جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى فوق وداء فوق رأس الصراط يدعو وداء وداء على رأس الصراط يدعو وداء فوق رأس الصراط يدعو يتي فال فال فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة في محارم الله فإذا أراد العبد أن يفتح بابا ناداه المنادي يا عبد الله لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج فالداء من رأس الصراط كتاب الله والداء من فوق الصراط الواعظ في كل قلب واعظ الله في كل قلب في قلب كل مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa an buga misali daraba duriba masalan siratan mustaqima ko daraba masalan siratan mustaqima misali ne aka buga na sirati hanya wacce ke miƙaƙƙiya a gefen hanyar nan akwai suran akwai wasu katangogi guda biyu katanga nan katanga nan ga hanya wacce ke miƙaƙiya sannan kowace katanga akwai ƙofofi a buɗe a jikin kowace katanga a dama da hagu sannan kowace kowace ƙofa kuma akwai as-suturul murkha wa ala kulli al-abwab suturul murkha akwai labule da ya rufe wannan ƙofofi sannan a saman kan wato farkon hanyar akwai mai kira yana kira sannan a kan hanyar ba akwai mai kira yana kira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya to wannan hanyar mai kakkiya ita ce musulunci sannan waɗannan labule da suke cikin kofa sune hududullah iyakokin Allah sannan waɗannan al'abuwabul mufattaha ƙofofin da suke buɗe su kuma su ne maharimullah abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya haramta cito wannan kuma abin nan duk sanda bawa ya yi kokarin zai daga wani labile ko zai zai bude wannan kofa zai shiga kofar wannan sai ya ji mai kira yana kiransa cewa ya abdullahi la taftahu ya bawan Allah kakka bude kofar nan kakka daga labilan nan fa innaka in fatahtahu in taftahu talihu in ka kuskura ka bude to zaka auka ciki zaka auka ciki ma'ana kada ka kuskura ka kawo kanka ka zo daidai la ka tsaya za ka rubuta cikin abin da Allah ya haramta saboda baya kana daga labulan maharimullahi ne a gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adda'i min fawqi min ra'si sirati kitabullah littafin Allah shine mai kira da yake kan wato shi wannan ita wannan hanya mai kakkiya littafin Allah ne da yake ake karantawa mutane ana musu wa'azi da shi ana fassara musu ana musu bayanin sa sannan mai wa'azi shi kuma akan wannan siraɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa'izullahi fi qalbi kulli mu'min mai wa'azi da Allah ya sanya a cikin zuciyar kowane mu'min kaga shi akwai littafin Allah wanda shi ake karanta maka ayoyinsa kana ji akwai kuma wani abu da Allah subhanahu wataala ya sanya a zuciyar kowane mu'mini wanda ko shi kadai yana gargadin sa shi yasa da yawa daga cikin sahabba amir sallallahu alaihi wasallam kamar jundub ibn abdullah da abdullah ibn umar ki cewa ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-qur'ana fazdadna imana ta'allamna al-iman mun koyi imani wato mun samu imani a zuciyarmu sannan sai muka koyi al alqur'ani sai muka ƙara imani kaga ashe imani shi da abinda yazo cikin zuciyarka a wannan hasken da ya shiga shiga cikin zuciyarka sai kuma ka zo ka karanci alkur'ani sai kuma ka zo ka ji hujjojin Allah kana jin hujjojin Allah ka ƙara yaƙini da cewa ashe abin nan da zuciyarka take gaya maka gaskiya ne sauraka duk mumini yana da wannan shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da zuciyarka take kaikayi a kansa wal ismu ma haka fi nafsika abin da zai maka kaikayi to yi kokarin ka kauce masa in ka bi diddigi sai ka samu cewa abin nan bai dace ba kai da kanka kafin a maka fatawa zuciyarka za ta fara maka fatawa shine istafti qalba zuciyarka za ta fara maka fatawa kai kanka za ka ji wannan abin akwai rina aka ba wannan shi ne mizan wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar akwai al-kitab akwai kuma al-mizan al نعم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إيه؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم, ليقوم الناس بالقسط وانا شيء الميزان ده الله سبحانه وتعالى يسوكر تارد القرآن وأنزلنا معهم الكتاب والميزان قال التافي قال ميزان تو منين الميزان ميزان ميزاني نعم wanda mumini yake gano wani abu kafin ma ya ji nassi nassin idan ya zo sai ya kara masa yaƙini to shine amalan yake yi mana fassara ana cewa fitrar bawa ta farko ita ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da da wannan zaitun ya kadi zaituha zai walau lam tamsasuna zaituha zai wannan zuciyar ita kanta kamar ita kanta za ta haskaka ko da ko babu wani hasken wuta da ta samu wanda zai ƙara abin nan sai kuma aka samu hasken ya zo shi ne hasken wahayi da hasken wahayi ya zo ya haɗu da wannan haske na zuciya shi ke da sai zama nurun alamu to shi ne abin da nan malam yake faɗa ya ce fa haza sha'nul mu'min yudriku al-haqqa bi fitratihi mujmalan zai riski gaskiya da fitratihi da halittar ta asali da Allah ya masa mujmalan a dunkule sun mai yasma ul'asara ja a bihi mufassala shi ya sa wasu daga cikin magabata da yawa suke cewa kada almu'minu an yantiqa bil hikma kusan kan irin mu'mini faɗar abin da yake hikimar gaskiyar yadda take idan asar ya zo shi kenan sai ya dace da abin da yake cikin zuciyar za mu ga sayyidina umar yawa zai faɗi abu kuma alkur'ani ya sauko ya goya masa baya a kai wannan fitira ɗin ce tashi take haska masa da ya furta kuma sai alkur'ani ya tabbatar da wannan abin da ya furta shi yasa ibnu taymiya a wasu kurare yake maganar babu maganar takafu'ul adilla wanda wasu daga cikin malamai suka auka cewa akan iya samun dalilai su yi wa mumini daidai wa daida wato abubuwa ne guda biyu waɗanda suke masu warware juna masu kishiyantar juna sai ya ji dalilin wannan sai ya ji dalilin wannan sai kuma ya kasa rinjayar da wani daga cikin ɗaya daga cikin dalilan ya ji wannan dalili ne mai ƙarfi wannan ma dalili ne mai ƙarfi saboda haka sai dalilan duk su yi masa daidai wa daida saboda haka sai ya shiga ɗimuwa ko dai ya daidaita abubuwa biyu masu hannun ba wanda ba zai yiwu ba aljam'u bainan naqidaini ba zai yiwu ba wani ya ce eh wani ce a'a ce duk za su haɗu ko wani ya yi gabas wani ya yi yamma ko kudu ko arewa ba za su haɗu ba to ko dai ya ce zai yi jam'u bainan naqidaini wanda ya saba wa hankali ko kuma ya ce zai zauna haka nan shi ba nan ba shi ba nan ba ya zama hairan ya zama cikin ɗimuwa ku kenan to shi da ibnu taymiya ke cewa ga mumini wanda ba za su samu ba ko dalilai guda biyu sun yi takafudi zuciyarsa sai ta fi mutuwa da daya duk da ba shi da dalilin da zai sa ya ce wannan din shi ya fi amma zuciyarsa za ta fi nutsuwa da wani to idan aka samu nutsuwar zuciya a cikin ɗaya kan ɗaya daga cikin waɗannan dalilai guda biyu masu kamanni da juna ko masu daidaito da juna wannan abin da yake cikin zuciyar mumini sai ya zama ya rinjayar da wannan jami'in kaga babu ta kafin ke saboda haka yake mumini dai mutum mumini abinda yake ake cewa mumini saboda wanda ba mumini ba abin ashubuhat wa shahawat sun lalata zuciya, akwai sha'awa wani abu da yake so ransa ya kwallafa ransa a kai to kaga wannan daman da ya abin da ya daidai da abin da ya kwallafa ransa a kai nan zai nan zai yawwa dama wannan da ke kaga ya riga ya kwallafa karansa to ba irin wannan ba ba wanda ya kwallafa ransa akan wani abu shi kawai kaza to irin wannan sai kaga har baya so ma ya ga dalilai suna rinjayar ɗaya bangaren ba inda yake so ba ya fi san ya ji yana rinjayar dalilan in bincike ke, ya fi san dalilan su rika rinjayar inda zuciya shi ke to wani ita ce hawa ita jana hawa san zuciya wanda shi ne san zuciya san zuciya al-mu'allimi rahman ibn yahya al-mu'allimi a cikin littafin sa at-tankil yi magana mai faɗi aka a kalle shi a san zuciya shi san zuciya haka mutum yana karkata zuwa ga jinsinsa ko wani wanda wani abu ya haɗa, su ko dangantaka ta jini ko dangantaka ta malinta ko dangantaka ta ƙasa ko dangantaka ta halitta ce idan matsaloli mas'aloli ne guda biyu ɗaya malamin sai ya faɗa ɗaya wani malamin sai ya faɗa in zo yana bincike so yake samu dalilan da zai ƙarfafa malamin saboda mai saboda wannan dangantakar zuciyarsa nan za ta yi ta karkata in yana samun dalilan da suke ƙara ƙarfafan maganar malamin sai ka ga fuskarsa tana ƙara haske yana yana da shi idan ya yi tajiri bincike sai yake ganin a shi malaminsa ba gaskiya faɗa ba to anan fa za ga zuciyarsa ba ta so in hadisi ne so yake ji an ce da'ifi ne ma shi ke an gama magana yawwa ya ji an ce da'ifi ne yawwa to a wani lokaci kuma zai tsaya ya bincike magana cewa mai raunin ne haka take kuma haka take ba shi dai tun da dai an faɗa kawai shi kenan saboda bai saboda yana ganin cewa idan ya karkata zuwa ga wannan kamar ya jingina wa malamin santawa ya rage malaminsa ya rage wa malaminsa daraja to ba zai so haka ba haka nan in iyaye ne shi ma haka zai rika ce kai ya ce wannan abin da iyayensa suke faɗa ba gaskiya ba ne kamar ya ya tuhume su kenan wato batattu ne kenan suna kan bata kenan zai ji ba ya haka zai fi son a ce abin da suke daidai ne wani shine hawa ce za ka ga hatta in mace ce aka ce ga kaulin aisha aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minin a cikin maganganun sahabbai ga kaulin aisha ga kaulin su abdullahi ibn umar da abu huraira da wani sai ta ji in so take a ce aisha ce ta cinye ta saboda saboda tana ga idan aisha ta samu wata falala ita ma ta dan samu tun da jirgin su ke ne ta ma na lahashe shai wani abu na falalar na shi mata ma ba a bar su a baya ba ba za ka so a ce ba gangana abdullahi bin umar sun fi na aisha ba saboda mai saboda jinsi jinsi kawai saboda ita aisha ce to haka idan idan idan wani makaho ne aka ce ga wani malami makaho ya saba da wanda babu sai ya fi karkata zuwa ga makaho saboda mai saboda in ya samu wannan falalar shi ba ya samu wannan shine shine hawa shine hawa to in yayi yawa a cikin zuciya wannan hasken bicewa yake wanda muke magana a kansa wannan hasken bicewa yake ko dai duhu na sha'awa ko kuma duhu na shubuhat ya riga ya cika zuciya ta cika da shubuhat to sai kaga wannan shubuhat din sai su danne hasken to amma idan zuciyar bawa ta kasance khalin min ash-shahawat ita ce fitra a fitrar sai to za ka ga cewa zuciyar na haskawa za ta rika haska masa abin da yake daidai da zarar aka zo ana faɗar abubuwan da suke daidai sai yi suna dacewa da abin da shi ma a su haka yake gani to kuma kawai dai ba zai iya kawo wannan yayi hujja da shi ba tunda ba a hujja da wannan ba a hujja da wannan ana hujja ne da abin da ya tabbata alqur'ani da sunna to idan alqur'ani da sunna suka zo daidai da wannan abin kaga shikenan nurun ala nur ne malai yake cewa fal yata'ammal an-nabihu hadhihi al azima shi mai hankali yayi sa yayi karatun a akan wannan aya wacce take da girma wa mutabaqataha li hadhihi al-ma'ani sharifa da yadda ta yi daidai da waɗannan ma'anoni masu daraja fa zakara subhanahu wa ta'ala nurahu fi samawati wal ardh Allah ya ambaci haskensa da ke sammai da ƙasa ونوره في قلوب عباده المؤمنين يا أبتي هسكنسا ديكي تكن زكاة ما باينسا مؤمني النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب شيني هسكن دا أكي هنكلت الساعة أكي دا ساعة أكي دا سنة بسيرة أكي دا سنة سدى هنكني التي استنارت به البصائر والقلوب وانا نسر قلقوا بابو أنه كاي نسر كاي تتشي ديكي المعقول النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب وانا دو اكو التي استنارت ايه الذي استنارت نعم هكذا الذي استنارت به البصائر والقلوب باب باب او نسخ نسخه الى التاوى الى التاوى الى التاوى ايه ايه allazi istanarat bihi al-basair wal qulub lokacin da yake karanta za ku ji karanta babu anaku wato haske na hankali hasken da basira da zukata suke shaidawa da shi wato zukata da basira suke shaidawa da shi wannan haske ne wanda istanarat istanarat basair wal qulub da shi wannan haske basira ta yi ta haskaka zukata ma suka haskaka da shi wannan haske sai kuma wa nural mahsusal mashhud da kuma haske wanda ake jinsa wanda ake halar ake shaidawa da shi bil absar wato ake ganinsa wanda ake jinsa ake ganinsa bil absar da idanuwa wancan ana ganin shi ne da basira da zuciya wannan kuma haske irin wannan da muka gani haske na fitila ko haske na rana ko na wata ko na hasken wuta wannan ai kaga kana ganin shi ne shine al-mahsus din wanda kake jin sa kana jin gashi nan a gaban kana jin dubin sa sannan kuma kana ganin hasken gashi nan da idanka alladhi istanarat bihi aqtaru al-alam al-ulwi was-sufli wanda da shine sassan duniya na sama da na kasa suka haskaka kamar hasken rana da shi haskaka sama da kasa kamar hasken wata da taurari da sauransu fahuma nurani azimani to waɗannan duka haske ne manya-manya guda biyu hasken da yake cikin zuciya wanda basira da zukata suke haskaka da shi shi hasken da yake cikin zukatan muminai wannan haske ne mai girma sai kuma haske wanda da muke gani na da Allah ya sanya a sama da ƙasa wanda muke gani muke ta'amuli da shi muke tafiya a cikinsa to yace waɗannan duka haske ne guda biyu waskaye ne guda biyu masu girma wa ahaduhuma a'zamu min al-akhar amma ɗaya ya fi ɗaya girma ɗaya ya fi ɗaya girma wane ne ya fi wani na sama eh na zuciya yanzu na mutum baya da ido baya ganin wannan hasken na sama sai zama ba batacce amma don yana da in yana ganin wannan don baya da launin ba zai ga launin ba eh? ba ka ce na wanda ya fi na zuciya ne ya fi وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره لأن الحيوان إنما يتكين يتكون حيث النور yace kamar yadda annahu shi wannan hasken da muke gani na zahiri shine al-mahsus din idza fuqida ahaduhuma aka rasa shi shi min makanin aka rasa shi a guri aw ko aka rasa shi a wani bigire lan ya ishe adami dan adam ba zai rayu a gurin ba wala gairu ko wani wani dan adam ko dabba duk wani abin rai ba zai rayu a hatta tsirrai ba za su ba su ba su ba su rayu ba aka ce an sa su inda ba sa ganin hasken rana kwata kwata rana ba ta bin nan haka ma dan adam aje shi inda baya ganin hasken komai ba zai rayu a nan ba لأن الحيوان إنما يتكون, يتكون حيث النور domin rayuwar ɗan adam tana haɗuwa ne inda yake da haske rayuwar abin nan halitta halitta mai rai alhaiwan nan yana nufin halitta mai rai ba yana nufin dabba ba yana nufin halitta mai rai ɗan adam ne dabba ne tsuntsu ne duk wani halitta mai rai ba zai yi ya rayu wurin da ba haske haske baya ratsa shi ba wa mawabi'u dhulmati allati la yushriqu alaiha nurun la ya'ishu fiha hayawanun wa la yatakawwanu albatta wuraren da suke da duhu wanda ba sa samun haske to wani abu mai rai ba zai taba rayuwa a irin gurin ba ba zai taba haduwa ya taso a gurin ba to yake faka zalika ummatun fuqida fiha nurul wahid to haka kowace irin al'umma idan aka rasa hasken wahayi a cikinta wal iman aka rasa hasken imani a cikinta wa qalbun hakanan da zuciya fuqida minhu hadha an-nur ya rasa wannan hasken na imani ya rasa wannan hasken na wahayi mai mayyitun wala budda la hayata lahu albatta wannan matacce ne babu makawa ba zai taɓa rayuwa ba har abada wato dukkan wata al'umma wacce za ta rayu babu wahayi wata ba ta aiki da wahayi babu imani a cikinta wannan al'umma matacciya ce rayuwarta za ta yi rayuwar dabbanci ne a gara dabbobi da ita Kala kal al'adu bal hum adal har dabbobi yanzu ka duba ƙasashen da suka ainihin yi kwana da duk wani wahayi na annabawa hatta addinan su gurbatattun ma suka ture su gefe ballantana addinin gaskiya din ka duba rayuwar su da take ba za ka san kana cikin ni'ima ba sai kai ne ka zauna inda suke wallahi waɗanda suka zauna a ciki su suke sanin hasken da za su suke saboda mutum ne gashi babu wani abin da watakila ba zai rasa na rayuwar duniya amma ba zai samu nutsuwar zuciya ba nutsuwar da za ka samu ba zai sami ta shi ya sa mace kashe-kashe cikinsu ya yi yawa mutum kawai haka kawai ba su ba zai kashe kansa ko kawai ya sha'awar ya kakkashe wasu ya kashe kansa daga mutum ya kashe matarsa ya kashe 'ya'yansa ya harba kansa daga ƙarshe kuma watakila in ka bincika ka bincika sai ka ji kawai haka nan ada ce kawai wata damuwa ce a ransa da gidansa da motarsa don liliya yana da aiki yana karɓar albashi duk wata to meye ya game shi kawai kuncin zuciya ya kasa samun sa'ada ya kasa samun tumani shi kaga wannan kadai ba zai kawana mutu sa'ada ba zai kawana mutu sa'ada ba wanda ya yi rayuwa irin wannan sanda ya shigo musulunci shi yake jin wannan wanda bai yi rayuwa irin wannan ba wata kila ba zai san haka ba fa a mace yake ko kana ganin shi dare matacce ne shi yasa Allah ya kira shi matacce wa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منه ba wanda yake Allah subhanahu wata'ala faɗar gaskiya ce batacce ne babu kuma abin da zai haska masa ya bashi rai sai wannan alkur'ani sai musulunci sai gaskiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ku annaba da ita kaɗai ce za ta samu masa abin da zuciyarsa za ta rayu da shi to ne malam yake cewa duk al'ummar da ta rasa hasken wahayi ta rasa imani to ko zuciyar da ta rasa wannan hasken na wahayi da imani to wanda matacciya ce wala budda wala budda la hayata lahu albatta kama la hayata lil hayawan fi makanin la nura fihi kamar da kasan abu mai rai ba zai taba rayuwa ba a gurin da babu haske <coughs> to haka nan wannan zuciyar tun da sai asarar hasken wahayi da na imani ba za ta rayu ba haka na wani al'ummar da ta rasa hasken wahayi da na imani ba za ta rayu ba shine malam yace wallahu subhanahu wata'ala yaqrinu bainal hayati wan nuri haka Allah subhanahu ta'ala yake hada tsakanin rayuwa da haske yake hada su guri guda كما في قوله تعالى كما في قوله عز وجل أو من كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ينزو شي wanda yake matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi matacce ne ya mutu saboda kafircinsa kafircinsa ya kashe shi ya kashe shi sai muka raya shi da imani raya shi da musulunci raya shi da alkur'ani waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas muka sa masa haske wanda da shi yake tafiya a cikin mutane duk inda ya shiga yana haskakuwa da wannan hasken yana haskakuwa da wannan hasken a aqidarsa a ibadarsa a mu'amalarsa da kowa mu'amalarsa da gidansa mu'amalarsa da abokansa mu'amalarsa a kasuwarsa mu'amalarsa da al'umma mu'amalarsa da masoyi mu'amalarsa da maki yana haskaka da wannan hasken saboda haka cikin basira yake tafiya kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zaka daidaita wannan wanda yake kai waye da wanda yake fagamniya a cikin dubbai yana ta fagamniya ba kuma zai fito daga ciki ba ga duhun kafirci ga duhun jahilci da rashin sanin Allah ga duhun zalunci ya da mai bai shi ko'ina laita bi kharijin minha ba zai fito daga ciki ba kaga anan Allah subhanahu wataala ya hada rayuwa da haske fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran ahal haya wan nur Allah ya hada su guri guda ma'ana ba za a samu wannan rayuwar ba sai an samu wannan hasken rayuwar ba za ta samu ba sai an samu hasken hasken shine hasken imani da wahayi wa kadhalika qawluhu azza wa jalla haka nan da anan ya kawo wata ayar da ba ita ce kwata kwata ibnu qayyim ka huwa alladhi yaqbalu tawbata al ibadi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wannan ayi ba ayar da take wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ita ce alaka to ni anawa anawa sai sai da riga shi cewa sharhin da za a yi kuma za a yi ne akan ayat ta biyu amma babu ita wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muke yi maka muka yi maka wahayin wani ruhi ruhi din shine abin da yake dauke da rayuwa abin da idan da shi da rai shine rai ruhin da yake tare da kowane mai rai in babu shi a jiki to wannan jiki gawa ake kiransa ba mai rai ba to haka nan muka yi maka wahayin wani ruhi wato wata rayuwa min amrina daga al'amarin ma kunta tadri mal kitab wal iman baka san menene littafi ba wato ba kada baka taba karanta littafin da suka gabace ka ba Allah yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya maka wahayin ruhi daga wajensa القرآن روحي دي الله سبحانه وتعالى يكرا روحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام فولاك أبنجي سبحانه وتعالى يكرا القرآن روحي روحي دي لملائكة سكي سوقونش فالله سبحانه وتعالى يتنجى وأن نبي يباوى أن نبي صلى الله عليه وسلم وأن الروحي شيني رأيوه kafin Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta goma shi da wannan ni'ima annabi bai kasance mai karanta littattafan baya ba ba bai karanta littattafan annaba da suka gabace shi ba bai karanta at-taura bai karanta injila bai karanta zabura bai karanta sufu ibrahim wa musa ba bai karanta waɗannan ba ya tashi ummiyun ne baya karatu baya rubutu to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da wannan ruhi sai alqur'ani sai ce ma kunta tadri mal kitab ka san wani littafi ba walal iman ba san wani abu shiriya ba wani abin da za a ce gashi ka yi shine sallah azumi sauran duk baka san wannan walakin ja'alnahu nura dole shine ma gashi an kira ruh sana kira nur Allah ya hada su guri guda walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina mun sanya shi ya zama haske wanda da shi muke shiryar da wanda muka ga dama daga bayan mu وقد قيل كما لكي كاو تفسير لما لم يشك وانا آية تبيو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إن الضمير في جعلناه ولكن جعلناه نورا ضمير لكي تكن كلمة جعلناه وانا ضمير عائد إلى الأمر وكنت أنا نحن أمرني أوحينا إليك روحا من أمرنا وانا جعلناه إن شيء وانا أمرنا أكيد فيه wa qila ila alkitab wasu suka ce a'a ana nufin littafin da aka bashi littafin da aka bashi shi ne shi Allah subhanahu wata'ala yake nufi da da da shi wannan ja'alnahu wato mun sanya wannan littafi nuran haske ne wa qila ila iman an ce wasu suka ce ana nufin imani imani ba kun san da kitab wala iman ce imanin ake nufi da walakin ja'alnahu nura was-sawab alai ce abin da yake daidai shi wadannan maganganu annahu a'idun ila ruh wannan lamiri yana koma zuwa ga ruhi da ruhi da imani tare suke in aka samu imani za a samu ruhi in dai ka samu imani to za ka samu za ka samu haske in ka rasa imani to ruhin ma za a rasa shi an gane idan aka rasa imanin to ruhin ma rayuwa ma ba su ba an kuma a wurin kana mai tafi sauraka da ruhin da imanin abin da hasken da imanin duka da suke da ruhin da imanin duka da suke ai ja'alna zalika ruha alladhi awhaynahu ilayka nuran mun sanya wannan ruhin da muka yi maka wahayinsa ya zama haske fasammahu ruhan lima yahsulu bihi min alhayat Allah ya kira wannan yace da shi haske saboda da shine ya kira shi ruhi saboda shine ake samun rayuwa waje waja'alahu nuran lima yahsulu bihi min al-ishraq wal idaa sannan ya kirawo shi haske saboda shi yake haskakawa shi yake haskawa yake kyallawa a ga haske shi wannan alqur'anin shi yake sa wannan wa huma za ka kaga waɗannan abubuwa biyu a haɗe suke ba za su rabu ba da rayuwar da hasken ba za su rabu ba a haɗa suke fa haitu wujidat hadhihi alhayatu bi hadha ar-ruh wujidat al-idha'atu wal istinama duk inda aka samu wannan rayuwar wannan ruhin wanda da shi ne ake samun rayuwar ko kuma aka samu wannan rayuwar da ruhin ake samunta to anan za a samu hasken da haskakawar anan za a same shi wa haythu wujidat al-istinaratu wal ida'atu wujidat al-hayat haka ne inda za a samu hasken to za a samu rayuwa faman lam faman lam yaqbal qalbuhu hadha ar-ruh fa huwa mayyitun mudlim wanda duk zuciyarsa bata karbi wannan ruhin ba to matacce ne a cikin duhu yake kama anna kama anna man kamar yadda wanda ruhin rayuwa wanda mutum yake wato ran da yake jikin mutum ya rabu da gangan jikin mutum fa huwa harikun mudmahil shikenan ya zama matacce kuma ya zo ƙarshe rayuwarsa ta ƙare shine mudmahil rayuwarsa ta zo ƙarshe فلهذا يضرب سبحانه تعالى المثلين المائية والنارية معا وانا الله سبحانه وتعالى يكي بعد مثالي قدابين مثالي لروا نروا da misali na wuta kawo misali na wuta da kawo misali na ruwa lima ya hasulu bil ma'i min al haya saboda ruwa da shine ake ake samun rayuwa wa ja'alna min al ma'i kull shay'in hayy Allah khalaqa kull dabbatin min ma' da ruwa ne ake samun ake samun rayuwa to haka nan da wahayi ne shi ma ake samun shirya ba wahayi babu rayuwa babu rayuwa babu shirya ka duba fadar Allah subhanahu wata'ala inda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul in qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi ko haka ne ko wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qareeb kace in dalaltu in na ɓace fa inda ma abin da ala nafsi ni ne na ɓatar da kaina ni ne na ɓace don kanin kaina don zaɓin kaina wa in ta daitu in kuma ku gana shirya fa bi ma yuhi ya rabbi to da wahayin da Allah yake mini da wahayin da Allah yake mini saboda haka babu abin da za ka samu shirya da suke wahayi sai kun inda ma unzirukum bil wahyi da wahayi ake gargadi wanda yake da sauran rayuwa ta yake da rabon ya rayu shine zai shine zai zai mori wannan wahayi wanda ya rasa shi shikenan wannan kabbir alaihi mi'a ya gama yawo to Allah subhanahu wata'ala yana yana bada misalai biyu misalai na ruwa da ruwa saboda da ruwa ne rayuwa take komai ke rayuwa sai kuma wani goyi bada misali da wuta saboda abin da tare da shi na haske saboda shi ma wannan hasken wannan wahayi shi yana da hasken da shi ne yake haskakawa dan adam gabansa yake haskaka masa rayuwarsa kama da raba zalika fi awwal suratul baqara kamar yadda Allah ya bada misali na ruwa ko misali da ruwa a farkon suratul baqara fi qaulihi ta'ala ya bada misali na wuta kai ba na ruwa ba ya bada misali na wuta a farkon suratul baqara masaluhum kamathalin ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma dhahaba bi nurihim wa tarakahum fi الله la yusirun في ظلمات su ka مثلهم مثال istawqada nara wani استوقد wanda ya wahala ya hura wuta istawqada nara yayi kokari ya haɗa abin da duk zai haɗa wutar ya haɗa kirare ya yi waye ya yi waye sannan ya hura wutar falamma a za'at ma haulahu lokacin da wutar ta haskaka masa duk abin da ke gefensa ya ga ko menene ke gefensa ya ga mai zuwa ya ga menene a kusa da shi menene a nesa da shi da allahu bi nurihim ya ذهب الله بنورهم يلا تفتح حسكن هذا كان يأتي استوقد نارا bi nurihim sai aka tafiyar da wuta akwai zafin akwai zafinta akwai haskenta to sai Allah ya tafiyar da hasken ya ban zafin shi kuma ya hura ta ne saboda ya ga hasken abinda zai masa amfani sai Allah ya tafiyar da shi sai ya bar masa abinda cututtuwa zai da shi dan zai kuna da shi zai jigata da shi sai aka tafiyar da abin mai amfanin sai aka bar masa wanda ba zai amfane shi ba a lokacin wa tarakahum fi zulumatin la yusirun ya basu cikin duhu irin dufai irin ba ta gani mala yace wa qala dhahaba Allah bi nurihim wa lam yaqul lam yaqul wa lam yaqul bi narihim lati ya tafiyar da hasken yace ya tafiyar da wutar ba lianna an-nara fiha al-ihraq wal ishraq saboda kowace wuta tana da waɗannan abubuwa ne guda biyu ɗabi'a guda biyu ɗabi'ar haskakawa ko ƙunawa ko ɗabi'ar haskakawa tana kuna tana bada haske fa zahaba bima fi al-ida'at wal ishraq Allah ya tafi da abin da yake haskakawa abin da yake da hasken sai Allah ya tafiyar da shi wa abqa alaihi ma fi al-adha wal ihraq sai ba musu abin da za su cutu da shi abin da za su kuna da shi Allah ce wa nan mala yace wa kadhalika halul munafiqin haka nan halin munafiki da wannan Allah yana tura ta maka yanayin da munafiki yake ciki zahaba nuru imanihim bin nifaq Imanin da suke cewa amanna da zai na amanu qalu amanna to wannan imanin da suke cewa sun yi wannan hasken da za su samu ta wannan imanin sai Allah ya tafiyar da shi saboda ba na gaskiya ba ne. wa baqiya fi qulubihim hararatul kufri sai zafin kafirci ƙunar kafirci sai ta rage a cikin zuciyar zukatan wasu kuk da shakkoki wa shubuhat da shubuhohi tagali fi fi qulubi suna tafarfasa a cikin zukatansu wa qulubuhum qasaliyat bi harriha wa adaha wato zukatansu sun kona sun kuna da harriha da zafin wannan wannan wutan da cutarwarta wa sumumiha wa wahajiha fi dunya da ainihin iskar ta mai zafi da suke kadawa da kuma balbalin da yake cikinta a nan duniya a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar da da hasken imani saboda ka babu komai a cikin zuciyarsu sai shakka sai shubha hmm, sai damuwa sai kai komo sai magana biyu ba dai wani abu wanda za ka gani ka yaba a tare da su zuciyar gaba ɗaya ta lalace فأفلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة an je lahira kuma ubangiji subhanahu wataala ya jefa waɗannan masu wannan zukatan zukatan nasu cikin wuta wacce take wacce take huruwa take ruruwa wacce take kai farmaki kan zukata saboda zukatan a nan zukata ne wanda suka cika da wuta ta shakka wuta ta shubha sai Allah subhanahu ta'ala ya musu sakayya da irin wannan alahira saboda ka wutar da za a sa wuta ce mai ruwa kuma tana kai farmaki zuwa ga zukatansu فهذا مثل من لم يسحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد الصداء به misali ne na wanda bai ci gaba da tafiya da hasken sa a nan duniya ba ya fita ya bar hasken ya rabu da shi ba da anisa ba abin bayan da ya haskaka da shi yayin da munafikai za su zo su ce wa muminai ko su gaba a nasarar sarar ce amina za su ce sun yi imani wannan imanin da suka ce sun yi da baki zai sa a ɗauke su a matsayin musulmi a zahiri za ka za a bar su a zo a yi sallah da su za a fita yaƙi ma wata da su in an samu ganima za a raba da su in rigima ta kauri tsakanin musulmi da kafirai ba za a taba su musulmi ana ganin su musulmi ba wanda zai taba su sai suka samu wannan dan tagomashin na aman na din da suka samu shine wannan dan amfanin da suka samu hasken da suka samu wannan shine hasken amma ka je lahira wannan ai ba ba wani amfani da zai musu وهو حال المؤمن عرف ثم أنكر ya san gaskiyar sannan idan yana jayayya da ita ya musa wa aqarra thumma jahad ya yadda ya yi ikirari ya tabbatar ya yi itirafi ya yi ikirari ya tabbatar sannan kuma ya dawo ya yi musu fa huwa fi yana cikin dubbai asammu mu a'ma Ya Allah ce sun bukum al'ummi fa hum la yasjud suka zama kurame bebaye makafi كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سموا وبكوا في الظلمات سيوانا سوى كافر سوى آيهم كرامين بيبعين وسنة كندفين وقال تعالى ومثل الذين كفروا misalin waɗanda suka kafirta ka matsalin da zai yana iko bai ma yasma kamar misalin wanda yake sauti ne ga wanda baya ji ga dabbar da ba ta ji illa du'a'an wani da'a tana da jin kira tana jin amma ba ta iya sanin me ake nufi ba to haka su ma suke ana karanta musu alkur'ani amma ne suke kamar ihu ake musu so wace ake musu damun su ma ake yi sun mumbukumun umin fahim la ya'qilu su waɗancan Allah ce la yarji'un waɗannan kuma ya ce la ya'qilu waɗancan sun shiga suka fita to ba sa komawa ba su ko waɗanda daman ba su gane ba gaba ɗaya ma ba su hankalta ba ba su ma fahimta ba bambancin su kenan Allah ce fahum la ya'qilu su ba sa hankalta wa shabbaha ta'ala halal munafiqin fi khurujihim min an-nur ba'da an adaa lahu bi hali mustawqid an-nar wa dhahab nuriha anhu Allah ya kwatanta halin wadanda suka wato munafikai wadanda suka fita daga haske bayan ya haskaka musu bi hali mustawqid an-nar da wanda ya hura wuta wa dhahab nuriha anhu ba'da an adaa ma hawlahu hasken yazo ya tafi bayan da ya haskaka masa abin da yake gefensa لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين domin munafikai saboda sun cakudu da musulmi wa salatihim ma'ahum wa suna sallah tare da su wa siyamihim ma'ahum kuma suna azumi tare da su wa sama'ihim alqur'ana kuma suna sauraron alqur'ani wa mushahadati ma'alam alislam wa manarahu kuma suna ga alamomi na musulunci gashi nan da iyakokin musulunci duk suna gani <coughs> kan shahadu dawa wara abu bura a yanar da waɗannan sun ga hasken gashi nan sun ganshi da ido wali hada kala ta'ala fi haqqihim to shi yasa Allah ya faɗa game da su ce fahum la yarji'un ba za su dawo ba لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا به أقول كلمة به لأنهم فارقوا الإسلام ومن سنة bihi مسلمتي da أن تلبسوا به بعد سنة أقول إشي sun samu haskaka da shi. fahim la yarji'un ilayhi to ba za su dawo zuwa gare shi ba wanda ilayhi din ta karshe ita ce akwai ta ilayhi can da ya faɗa fahim la yarji'una akwai ilayhi ta farko ba ita ta biyu ita ce ake da ita wa qala fi haqqi al-kuffari fahum la yaqilu su kuma kafirai sai Allah ce fahum la yaqilu ba za su hankalta ba da annahu lam yaqilu al-islam domin su tun farko ba su fahimci musulunci ba wala dakhalu fihi ba su ma shiga ciki ba wala sanaru bihi ba su haskaka da shi ba bal la yazalu ko lam yazalu ayramu la ko bal lam yazalu fi zulumatil kufri ba su gushe ba cikin dubban kafirci sun bukumun umum suna bebaye suna kurame suna kuma makafi fa subhana man ja'ala kalamahu li adwa'i as-sudur shafiyan sarki ya tabbata ga wanda ya sanya maganarsa ta zan mai warkar da cututtukan da ke zukata wa ilal imani wa haqa'iqihi munadiya ya sanya maganarsa ta zama mai kira zuwa ga imani da haƙiƙanin imani wa ilal hayati al abadiyyati wan na'im al muqim da'iya ta zama mai kira mai jan hankali zuwa ga rayuwa ta har abada zuwa ga ni'imar da take ba mai gushewa ba wa ila tariqir rashadi hadiyan maganarsa ta zama mai shiryarwa zuwa ga hanyar shiriya laqad asma'a munadi al iman law sadafa adhanan wa'iya mai kira zuwa ga imani lalle zai jiyar amma sai ya samu kunne masu kunnuwa masu fahimta wa shafat mawa'izul qur'ani law wafaqat quluban khaliya ko wafaqat quluban an ghayyaha khaliya babu an ghayyaha ana kai ana ta eh min ghayyaha eh to nan nan babu wa shafat mawa'izul qur'an wa azzukan dake cikin alqur'ani sun warakar amma sai in sun samu zukatan da suke babu bata a cikinsu walakin asafat ala alqulubi ahwiyat shubuhat washahawat sai dai wato iskar ko guguwar shubuha da guguwar sha'awa ta tashi ta kada akan zukata fa atfa'at masabiha sai ta bice ta kashi tulun da suke cikin waɗannan zukata wa tamakkanat minha aidul ghaflati wal jahala hannu na gafala da hannu na jahilci ya kama wannan zukata kam fa aghlaqat abwaab rushdiha ya kuma waɗannan gafala da sha'awa ta rufe kofofin shirya daga wannan zukata wa adaa'at mafatiha bayan ta rufe ta kulle sai kuma ta batar da da wa rana alaiha ha aikin da waɗannan zukata suke yi sai ya zama na sun yi tsatsa akan zukatan falam yan fi kalam in an yi magana an yi magana ma ba amfani wa sakirat bi ghayyi wa shubuhatil batil sun sha giyar sha'awa da giyar ƙarya sun yi tatil falam da hu falam tasir tasir ba'dahu ila bala duk zargin da ka yi da sukar da ka yi da kushen da ka yi ba za su ji ba saboda ba a make suke ba sa majin abin da suke faɗa eh wa wu'izat bi an anka fiha min al-asinnati was-siham an musu wa'azi wa'azi mai zafi wanda ya fi kibau ya fi ba suka da kibau zafi amma bai ratsa su ba walakin mata fi baharin jihar an yi wa'azin mai zafi an faɗi jihar nama an faɗi kabari an faɗi rayuwar kabari an faɗi macizai da kunamu da waye da waye amma ko a jikinsu matat fi baharin jihar wal ghaflati wa asirin hawa wa shawa zukatan sun mutu sun mutu a cikin tekun jahilci daga fala da ainihin zaman kaso na san zuciya da sha'awa wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu wanda ya mutu ko ka zo kai masa rauni ba zai ji zafin ba eh man yahun yashul al hawan wa alayhi ma li jurhin bi mayyitin ilamu li mutanabbi ne duk ya wulakanta to dan an masa wulakanci ba ya ji eh wulakantacce ne to me me kai kamar ce ne a zo a ta ji masa rauni ba zai san ana yi ba to haka waɗannan suke zukatun sun riga sun mutu duk abin da za ka yi ba zai ratsa su ba Allah ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh